jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a wani shiri na musamman a cikin wannan shiri namu za mu tattauna ne dangane da abin da ya shafi taimako domin allah za mu tattauna dangane da abin da ya shafi wata baiwan allah da allah ya jarabte ta da shiga halin ha'ula'i ita wannan baiwan Allah dai tana fuskantar matsanancin hali na rayuwa kasancewa sun rabu da mijinta akan rashin iya kula da ita da 'ya'yan da ta haifa kusan su shida bayan sun rabu baya ɗaukan nauyin ainihin kula da su sai ya barta da wayannan yara haka ta kama haya tana ɗan yin kunan gyaɗa da safe shi ma jarin babu domin a shi ne ake biya yara kuɗin makaranta ake tsoron hidima na rayuwa na ci da sha shi ma jarin ya karye har allah ya jarabce ta da lokacin da za ta biya kuɗin haya babu masu haya su kuma ba su san babu ba wannan mata haka ta shiga wani hali na tashi faɗi to wayanda Allah ya jirabce su da shiga hali na talauci ko kuma na rashi na zasu za su iya hararowa ko kuma kaikaitowa da irin halin da mutum yake ciki idan aka ce yau ba shi da shi to irin halin da wannan baiwan Allah ta shiga kenan har ya kai ta ga wani abu da ta aikata wanda yake a yanzu maganar da nake muku tana nan tana kuka ta rasa inda za ta sa kanta mun sha ji malamai suna ba mu tarihi da kuma labarurruka na irin bayan Allah irin wa'yan da suka shiga wani hali waɗanda idan suka tafi gurin waɗanda suke da shi za su ce sai sun aikata wani abu kafin su ba su to an sha karantar da mu irin ababen da ke faruwa tsakanin irin waɗannan mata ko kuma bayan Allah masu neman taimako da wa'anda za su ba su taimakon wayansu Allah ya jirabce su da imani su kasa yin abin da za su yi to wannan mata za mu iya cewa dai allah shi kyauta domin an yi abin da aka yi to bisa yardanta a shiri na biyu za ku ji irin abin da ya faru tsakaninta da wani bawan allah da ta je neman taimako yadda muka zanta da ita bayan abin da ya faru ya faru ta ainihi hira da muka yi da ita da waya saboda haka a kasance tare da mu a cikin wannan shiri kashi na biyu domin a ji abin da ya faru da wannan mata salisu umar ke cewa sai a kasance da saling rediyo domin jin yadda abin ya kasance